Kasashen duniya na ci gaba da mayar da martani mabambanta dangane da shirin shugaban na Amurka kan abin da ya kira na sasanta rikicin Isra'il da yankin Falasɗinu. Duk da cewar shugaba Benjamin Netanyahu ya karbi shirin da hannu biyu, falasdinawa sun yi watsi da shirin da cewa wani yunkuri ne na hana su kafa ƙasarsu ta kansu. A hirarsa da manema labaru a birnin New York, kakakin babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya Stephen dujeric ya shaidar da cewar babu gudu ba ja da baya dangane da manufofin da aka cimma a shekarun baya a zauren majalisar ɗinkin duniya kan matakan warware matsalar ɓangarorin biyu. What is clear is position uh, will to be bound. Ya ce, abin da ke da akwai shi ne majalisar ɗinkin duniya ba za ta sauya matsayinta ba. Za ta ci gaba da martaba duk wani kuduri da kwamitin sulhu da na zauren majalisar ya cimma. Walau akan cimma yarjejeniya na matsugunnai ko kuma matsayin birnin Kudus. batun da shekaru da dama kenan ake kokarin cimma matsaya na dindindin a kansa tsakanin bangarorin biyu da abin ya shafa. Faransa na ta bangare ta yi maraba da sabon yunkurin shugaban na Amurka Donald Trump na warware rikicin na yankin gabas ta tsakiya sai dai ta ce za ta yi nazarin abubuwa da shirin ya kunsa. Mahukuntan na Paris na ganin cewar hanya ɗaya tilo na warware wannan rikici ita ce samar da ƙasashe guda biyu masu makwabtaka da juna. idan har za a bi ka'idojin ƙasa da ƙasa na cimma zaman lafiya na dindindin a yankin na gabas ta tsakiya. A sharhinta na wannan larabar, jaridar Frankfurter Rundschau da ke fitowa a kowace rana a nan Jamus, ta ce shirin zaman lafiyan da aka gabatar dai ya zo a kan gaba, kasancewar mutane biyu da suka gabatar da shi na cikin wadi na tsaka mai wuya a fagen siyasar su. A cewar sakataren yada labaru na shugaban kasar Rasha Dmitry Peskov suna nazarin shirin a daidai lokacin da shugaba Vladimir Putin ke shirin ganawa da takwaransa na Isra'ila a gobe Alhamis. Ya ce, ya zuwa yanzu za mu iya cewar Isra'ila ta karɓi shirin da hannu biyu. Kana ya samu goyon bayan wasu kasashe a yayin da waɗanda shirin ya shafa kai tsaye wato Falastinu suka yi watsi da shi. A halin yanzu wannan shine matsayin da ake. Rasha za ta ci gaba da taka rawa a matsayin ɗaya daga cikin ɓangarori hudu masu ƙoƙarin warware matsalar yankin gabas ta tsakiya idan da hali moscow za ta ci gaba da ta na ganin cewar an cimma manufa da aka sanya a gaba na samar da zaman lafiya a wannan yanki tuni dai shugabar yi erdogan na turkiya ya yi allah wadan shirin na trump da jaddada cewar ba zai samu amincewa ba erdogan ya ce birnin kudus wuri ne mai tsarki ga al'ummar musulmi matakin baiwa isra'ila yankin ba abu ne mai yiwuwa ba wannan shirin yunkuri ne na take 'yancin al'ummar Falasɗinu, tare da halarta yankunan yahudawa 'yan kama wuri zauna a cewar shugaban na turkiyya dai shirin ya kunshi baiwa Falasɗinawa kasarsu ta kansu amma da sharuɗa masu tsauri ciki kuwa har da buƙatar rusa rundunar sojojin Falasdinin nan gaba dangantakar turkiyya da isra'ila dai ya yi tsami saboda yadda ankara ke gaba-gaba wajen ƙoƙarin ceto wa Falasɗinawa 'yancinsu.